A jiya ne gwamnan jihar ta Zamfara Abdulaziz Yare Abubakar ya ba da sabon umarni ga jami'an tsaro na kawar da duk wanda aka same shi da bindiga ba bisa ka'ida ba nan take a zaman matakin kawo ƙarshen kai hare-hare da kashe-kashen jama'a da ya ce sun wuce makaɗi da rawa a jihar. Babu wanda an kaba dama ya ɗauki makami ya yana yawo da shi cikin al'umma in ba jami'in tsaro ba ne. saboda haka duk wani wanda aka gani da yana yawo da bindiga a cikin al'umma to ba bukatar ma a kuma kawo shi alƙali domin maƙiyi ne na wannan al'umma mu ma maki shi maki wannan umarni daga shugaban kasa kuma umarni daga gwamna duk wanda aka gani da AK47 rataye to ya kamata ya sauran duniya nan don maki al'umma ne ko ba fulatani ne ko ba haushe ne ko wane ne duk wanda aka kama ya ba wani mugu mahaka da wanda ya bada mahaka da shi hukunci iri guda za a yi masu. To sai dai a martanin da ta mayar gungun 'yan bindigar marigayi Buharin daji wace ta ɗauki alhakin kai harin baya-bayan nan a garin Bawar daji da ke karamar hukumar mulkin Anka ta ce wannan mataki ba zai samar da zaman lafiya ba a jihar. Wani da ya kira kansa Muhammad Bello a matsayin wanda ya gaji Buharin daji a shugabancin gungun 'yan bindigar ya shaidawa muryar Amurka ta wayar tarho cewa harin da suka kai a Bawar daji na ramuwar gayya ne. Yaranmu yaranmu mun ka tura gari su yi muna sayayya an muka koma mun ka da matan mu kuma an ka kuma mun ka nemi musulmi don Allah don annabi su taimaka sako mana mata mun ka ce ba su kowa ba su sako mana yara in mu maza ne mu hito mu ce yaran mu mun ka ce a'a to kuna da tabbacin cewa jama'ar garin bawar daji din ne suka kama yan uwan naku eh eh eh bawar daji suka amma cikin garin mu je bawar daji muke amma cikin garin bawar daji sun ka kama kuma su sun yanke yaran sun rike mata amma ne su yara na sauran sauran mata amma yara kan sun kashe shi yasa na kai musu wanga hali ni ma mai da martani duk da haka 'yan bindigar sun ce a shirye suke su rungumi duk wani shiri na sulhu da sasantawa amma fa bisa sharaɗi. muna son zaman lafiya kuma muna so a shirya amma in an yanke mana yan uwa a gari kuma an bar koran mu ga gari har mun bari kuma mun aje makamai kuma mun aje in suna kashe mana 'yan uwa suna rike mana mata suna hana mu walawa ba maganar zaman lafiya annan wannan mataki da an ka ta biyu ba a canza a sake tsari inda zaman lafiya aka to amma da na tuntuɓi gwamnan jihar abdulaziz yare abubakar cewa ya yi sukan a yanzu sun yi matsayar sanya kafar wando ɗaya ne kawai da maharan biyu bayan kasawar matakin sulhu da aka ɗauka a can baya. Ya za su kashe mutane sun siya zuwa laya. Ai su ba da su aika su laya su sai su je laya Yanzu haka dai ana zaman ɗarɗar a yankin inda rahotanni suka bayyana cewa ƙauyuka da dama da ke karamar hukumar mulki ta anka da ma karamar hukumar mulkin maru sun bar garuruwansu domin gudun hijira zuwa wasu garuruwa murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria